Kamala Harris ta gana da wasu mata 'yan kasuwa biyar daga fannoni daban-daban da suka hada da fannin magunguna, noma, yanayi, tattalin arziki da al'adu. Hakan ya zo daidai da sanarwa alkawarin tallafin dalar Amurka biliyan ɗaya don taimaka wajen cike gibin da ake samu tsakanin jinsi a fannin yanar gizo a nahiyar Afirka da kuma mata su ƙara shiga cikin harkokin tattalin arziki. I am pleased to announce here with these leaders that the Bill and Melinda Gates Foundation together with our administration will establish the Women in the Digital Economy Fund which is a 60 million dollar global fund. Na farin cikin sanar da ku a nan cewa gidauniyar Bill da Melinda Gates tare da gwamnatinmu za mu kafa mata a cikin tattalin arziki na dijital da dala miliyan 60 daga asusun duniya wanda za su magance damar ilimin dijital da magance rashin daidaiton jinsi kuma gidauniyar gates za ta zuba hannun jari na miliyan 40 domin tallafa wannan burin kamala harris ta kara da cewa Beyond this commitment, I am also pleased to announce a series of other significant private sector commitments alongside U.S. government efforts. Bayan wannan alkawarin, ina farin cikin sanar da wasu jerin alkawuran wasu kamfanoni masu zaman kansu dangane da ƙoƙarin gwamnatin amurka gaba ɗaya wannan jarin yana wakiltar sama da dala biliyan ɗaya da aka ware don ciyar da mata gaba a nahiyar afirka wannan jarin ya fito ne daga kafofi da suka shafi fannin fasaha da masana'antun kiwon lafiya ta ce hannun jarin da na zayyana mun yi imani za su taimaka wajen samar da makoma inda ba a yi wa mata adalci ba amma suka ci gaba da sa himma da inda mata ke da damar yin shugabanci kuma nan gaba inda ba za a sami shinge ga mata wajen shiga harkokin tattalin arziki inda za su iya samun 'yanci daga tashin hankali da kuma samun daidaito kiwon lafiya da ilimi. Maryam Bawa 'yar jarida ce a nan birnin Accra. kuma ta yaba da wannan tallafi da ya fito daga kasar amurka gaskiya kam wannan kuɗi da mataimakiyar shugaban kasar amurka kamala harris ta zo ta bayar na dala biliyan ɗaya ga eh, domin tallafawa mata to gaskiya ba ƙaramin taimako zai yi ba duba da yadda yanzu ga ɗaya ana eh, zamanantar da ilimi musamman ma dai na kimiyya da fasaha da kuma ilimin kwamfuta wannan duka gaskiya zai taimaka sosai da sosai saboda wannan wa'annan wurare wurare ne da aka riga da aka bar mata a baya shi yasa samun tallafi haka da taimako musamman ma dai daga kasashen waje zai taimaka sosai wajen ganin cewa an daidaita al'amuran mata bangare saboda dama wannan gibi ne da har yau an kasa rufewa yayin da take ziyarar aiki a ghana kamala harris ta ba da sanarwar bayar da tallafin dala biliyan 100 don taimakawa wajen magance barazanar ta'addanci da rashin zaman lafiya a kasashen benin ghana Gini, Cote d'Ivoire da Togo. Idris Abdallah Bako, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.